Dan adam da kuɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole, daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai yada zango ne tarayyar Najeriya inda zai nazari kan tasirin da cire tallafin mai da gwamnatin kasar ta yi ga tattalin arzikin al'umma. Madalla, ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka fi ɗaukar hankalin jama'ar Najeriya a makon jiya shine sanarwar da kamfanin mai na ƙasar NNPC ya bayar cewa idan Allah ya kai mu watan Fabrairun shekara mai zuwa, gwamnatin ƙasar za ta dakatar da bayar da tallafi da take bayarwa don sauƙaƙa farashin man fetur, amma kuma hakan zai kai ga tashin farashin zuwa naira ɗari uku da arba'in kan kowace lita guda. Shugaban kamfanin mai na kasar Mele Kyari ya ce gwamnati na biyan naira biliyan 120 a kowane wata a matsayin tallafin man fetur. Wannan sanarwa ta haddasa zazzafan martani daga sassan kasar, lamarin da ya tilasta wa gwamnatin fitowa ta yi ƙarin bayani kan dalilinta na ɗaukar wannan mataki, tare da tanadin da ta yi don rage raɗaɗin matakin nata kan talakan ƙasar. Masana tattalin arziki a Najeriya sun fara tsokaci kan yadda farashin kayayyakin amfanin yau da kullum za su tashi idan har aka cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta sanar za ta yi. Farfesa Bala Suleiman Dalha na Jami'ar Abubakar ta Balewa da ke Bauchi na daga cikin jerin masana da ke da ra'ayin cewa kudaden gudanar da gwamnati ya kamata a rage amma ba janye tallafin na man fetur ba. Kaga yanzu abin da muke fuskanta shine hauhawar farashin kayayyaki wanda a yadda ake sai da da tallafin ma a yanzu hakan nan abin ya fi karfin talakan najeriya akwai yanayi da ake dubawa shine situation analysis ka dubi halin da mutane suke ciki tukunna kafin ka dora musu akwai abin da ya kamata a rage a gwamnatance shine muke kiransa cost of governance shine kudin da ake kashewa a gwamnatance wajen daukan wajen su manya manyan ma'aikata yadda ake kashe musu da kuɗaɗen da yawa idan aka rage shi za a sanya shi wajen samar da tallafi din ba tare da kuma an sha wahala ba sannan wanda suke karban tallafin nan a yanzu hakan nan idan an kasa 'yan najeriya kashi ɗari biyu kashi ɗaya ne suke mara daga wannan tallafi da ake bayarwa ba don haka duk lokacin da aka ce an sayar da mai ko da tallafi ko ba tallafi ita masifa tana kan talaka ne shi mai sayan kayan saboda lokacin da aka janye wani tallafin to magi da kake sayan sa ɗari biyar in ba isa ba sai an kara masa kuɗin mayin fetur idan aka janye tallafin nan zai dinga hawa yana saukowa ne kada mutane su ji kawai don an janye tallafi shi kenan farashin mai bai ta sake saukowa kasa ba a'a duk lokacin da abin ya yawa cikin kasuwa idan landin cost ya yi kasa to shi dan kasuwa zai je siyo shi a farashi mai sauki kuma yanzu shi ma zai sayar farashi mai sauki har ma ya na gwamnatin sauki saboda haka ba wai kowace ne idan aka ce an sakar ma dan kasuwa kuma komai zai tsada ba yanzu misali kaga haka ya faru daga mataki ya faru da wutar lantarki kamar taki da lokacin da yake kusan kyauta-kyauta naira hudu naira biyar mutane ba sa maka wannan sa da haka zo aka san muhimmancin sa yanzu ga shi ana sayansa dubu goma sha haka kuma farfesa bala suleiman ya jawo hankalin gwamnati game da bukatar kaucewa abin da ya kira sake tafka kuskure irin wanda ta yi yayin da ta hana shigo da wasu nau'in kayayyaki ta kan iyakokin najeriya yana mai cewa ya kamata a sake duba wannan lamari da idon basira wato gwamnati za ta yi kuskure kamar kuskuren ta lokacin dakile iyakokin najeriya kaga lokacin da ya kamata ce sai an sai an tanadi abin da za a ci na kamar wata shida ko shekara guda kafin a ce an toshe eh, eh, eh, wayannan iyakoki to rashin haka yasa ya kawo faruwar farashin kayayyaki har zuwa yau ba a farfado da kan maganan illar toshe iyakoki ba to yau kuma gashi an zo an ce za a cire ta tallafin man fetur ana cire tallafin man fetur kafin ma a cire din daga yanzu daga watan sha biyu ya shiga ana zuwa tsakiyar shi zaka ce sun fara boye mayin wanda zai saya ma aji shi bar shi sai bayan wani zango kafin ya fara fitar da shi suna nan da yawa saboda haka idan gwamnati za ta yi a shawartar da za shi ne a sake duba ba za a ba shi lokaci ba amma a hankali sai a janye misali da ana ba da tallafin naira talatin akan kowane lita to maimakon a ce an janye lokaci guda an janye naira talatin nan sai mu kaddara ana shiga tun kafin ma shiga sabon shekaran sai a janye kamar naira biyar sai zama farashin ya karuwa kai mana ɗari saba'in ana tafiya ana tafiya har idan hangen su shine kai na ɗari biyu to cikin hikima sai a kai mutane ɗari biyu ba tare da sun gane cewa an kai ɗari biyu. baya dai gwamnatin ta ce ba ta da niyyar cire tallafin man, amma daga bisani ta ce dole ne ta ɗauki matakin saboda fatan da ake da shi na kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ya gagara samuwa. Yayin da wasu ke alakanta batun da matsin lambar asusun ba da lamani na duniya IMF da ke bukatar a yi hakan. Bari mu ji koya 'yan kasuwa ke kallon matakin na gwamnati ga Alhaji Zakari Mustapha da Alhaji Usman Jibrin, 'yan kasuwa da kan yi sarin kayayyaki daga ciki da wajen Najeriya. Hakan dai shafi kasuwanci kuma kasuwanci dai ya rauni ba da a ji daɗin kasuwancin ba da a samu matsala kuma mutane ba za su ji daɗi ba domin dalili duk ɗan kasuwan da yake tafiya ya je ya saro kaya in har daidai hau abun hawa to wannan ƙari ya shafe shi kaga wannan ƙari zai sa kaya ya yi tsada zai sa abin da ya kafi ƙarfinsa zai fi ƙarfinka mu ɗauka mutane mutumin da zai tafi lagos zai tafi sokoto zai tafi maiduguri daga yanda yake duk abin da ya so masu motar nan ba ruwa za su saba man fetur ne wajibi ne in sun je sun so abin da suka so su kara ma abin ma'aikata duk albashin da ake baka ko nawa ne ya shafi albashinka albashin da kake sayan kaya da shi idan ka zo ba dai maka ba me yasa ba dai maka ba saboda wannan ƙarin kuɗin mai yana taɓa rayuwa ne gaba ɗaya da wanda yake tafiya a mota da wanda baya ma da keke amma da zo kasuwa ya sayi kaya ya shafe shi a zahirin gaskiya kamar wannan yunkuri na gwamnatin tarayya da ta yi a kaɗa'an a lokaci guda a ce farashin mai ya hau hawa kamar yadda ta ba da sanarwa to gaskiya abin da dai shafi kama a harkan kasuwancin da nake to kaya fa dole mu ma ƙarshe kamar wayanda suke ɗauka mana kaya wajen transport zuwa yadda muke kasuwa to kaga da a samu hauhawan ƙarin farashi na transport to kuma idan an samu wannan ƙari na farashi na kuɗin mota to mu ma fa a wajen mu dole kuma kaya zai tashi ƙari akan wanda ake ciki ba ga halin da ake ciki yanzu na yanayin farashin kaya kullum yana hauhawa ka sai abu a yau daban gobe ka sake jin farashin siyasa ta karuwa to kuma idan aka sake samun wannan matsala na tsadan mai ya sace karuwa to kaya fa zai sake hauhawa kuma wannan nauyi duk dai rataya akan talaka ne ba akan wani ba duk akan talaka dai abin da ya koma yanzu misali ku yan kasuwa a ce ku ba ita gwamnati shawara mene za ku gaya mata kan wannan batu na abin da ya shafi tallafi na mai to alhamdulillah to gaskiya ni shawari na ga gwamnati game da cire wannan tallafi na mai da ta duba da ta sake yin duba duba da hali da al'umma suke ciki na tsadar rayuwa a wannan yanayi da ake ciki to a sake cewa an cire wannan tallafi to al'umma fa Allah ubangiji kadai ya san yanayi kuma da al'umma da su sake shiga galibin 'yan Najeriya dai ba su karbi wannan labari da daɗi ba inda suke ganin matakin zai kara jefa su cikin kangin tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki tare da ƙaruwar talauci ga rayuwar wasu daga cikin talakawan Najeriya sunana Shehu Muhammad gaskiya zai shafe ta hanyoyi da dama domin na farko sifiri ta bangaren sifiri nan da can kafin in fita wajen aiki albashin bai taka kara karya ba an yi ƙari gwamnoni ba su yi ba har yanzu to nan da can naira ɗari nan da can fadron naira ɗari to kaga idan aka yi ƙarin aka cire wannan tallafin zai iya kaiwa ɗari biyu ɗari uku to kaga ta nan ya shafi ta bangaren sufuri bangaren abinci yanzu mudin shinkafa mu mafi sauki mai arha 550 direbobin da za su kawo za su ma kukan mai an cire tallafi saboda haka zai iya zuwa maka a dubu ɗaya da ɗari uku dubu ɗaya da ɗari hudu to gaskiya ban da batun bangaren rashin lafiya nan ma magani dole zai tashi don za a yi kuka akan kawo ne daga jiragen sama ko jiragen ruwa a lodo a motoci a kawo nan kemis kemis to motocin su ma dole za su ƙara kuɗaɗe saboda haka nan ma magani zai tashi saboda haka ta kota ina gaskiya ne ya shafe amma ita gwamnati ta ce sakamakon wannan kare da ta yi ta yi shirin raba naira dubu biyar biyar wa talakawan ƙasa ba ga hakan ya isa ya rufe ya cike wancan gibin wallahi ko da wasa ba zai cike ba saboda waɗanda ba su da account ta banki ta ina za a tura musu saboda wanda ba su da account sun ninninka masu account yawa saboda haka wasu ne kawai za su iya arzuta kansu najeriya ce fa sunana dai sani adamu bello duk mutumin da yake rayuwa musamman ma a najeriya a yanzu haka lura da yadda hauhawar farashin abubuwa suke wanda a kullum farashin kayayyaki sai karuwa yake yi to idan ya kasance allah ya kai mu shekara mai zuwa kamar yadda take da niyya zai yi mummunan shafar al'amura ta fajjoji daban-daban na rayuwa talaka zai shiga cikin kuncin da bai taba shiga ba a rayuwarsa saboda haka a yanzu ma da aka yi dan samu tsaiko na rashin samun man fetur ka duba yadda masu ababen hawa suka ƙara farashi tun ba ba a ƙara ba kudin nan ba a ce an ƙara ba 165 ne amma yanzu komai ya tashi a ƙasar nan To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji su da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman Ibrahim Mohamed Goje daga Bauchi sai injiniyan mu Mustapha Adebisi Ahmad Abba ke cewa a huta lafiya. Tsakanin ɗan adam dan adam